alhaji wakil adamu daga ofishin mataimakin shugaban najeriya shine ya jagoranci wakilan tawagar a ziyarar ga abin da ya ce wannan tawagar ita ce tawagar a majalisar bankin duniya da tarayyar turai da kuma bankin duniya saboda ganin ƙoƙarin da suka yi da gwamnatin tarayya da jihohin nan suke ta kawo ɗauki don taimaka a samu ginin ƙasa da ginin saboda mutanen su koma gurin su na da na zaman lafiya da aka san mu da shi insha Allah makasudin zuwa mu Bauchi shine gane wa ido fatanmu insha Allah da taimakon Allah a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Buba Musa Shehu shugaban 'yan gudun hijira a shiyar Arewa maso gabas yana daga cikin tawagar ya bayyana a su na ganin sun koma gidajen nasu. Mu dai Allah ya samu koma gidajen mu a cikin lafiya ko da shi tsaro din bai zamanto tabbas ba amma mun fi so mu koma mu domin zama inda ya da muke zama din yana damun mu sosai but insecurity din sai ke hana mu tafiya gida yanzu dukkan mu eh, da karfin mu da eh, rayuwar yaran mu a cikin kunci ba makaranta ba sana'a yi mu mazaje kudaden hayin mu ya kare zama a cikin camp ko da suke wasu a nan bauchi ba ma zama a cikin eh, camp so da mun fi so wayannan mutanen da sun zo kawo mana taimako din da mu samu gudunmawar su su yi kokari su mai da mu gidajenmu a cikin lokaci shi ma mataimakin shugaban kwamitin ba da agajin gaggawa da kuma shawo kan annoba a majalisar wakilai alhaji ali isa jesi ya ce ana goyon bayan komawar mutanen garuruwan nasu muddin an samar da muhimman abubuwa ba komawa gidan shine kawai ba mu muna goyon baya jama'a su koma gidajensu amma yawanci idan akwai gidajen kenan yawanci gidaje an kona an ta da gari gaba daya za ka mai da mutum baka gina mashi gida ka san yaya gidan yake kuma ka providing police station babu wani abun nan kamin a mai da su a tabbatar wa'innan kayan suna nan shine na farko a tabbatar an yi kokari an sama masu wurare su jami'an tsaro sun koma kamin nan al'umma su koma kada a da al'umma a sa su a cikin wani rudani wanda babu tabbas wanda ba za mu amince da shi kwamishinan yada labarai na jihar bauchi alhaji baba madugu ya bukaci ganin an taimaka wa mutanen da suke zaman gudun hijira kuma ita jihar bauchi tana fama da su yan gudun hijira tun shekarar 2004 ita wannan jiha tana samun nauyi ne domin abubuwan da suke da shi na haifar misali ba da ruwa da sha'anin lafiya abin da aka yi kiyasin za a iya yi saboda yawan mutanen da suka zo sun fi karfin waɗannan kayan aiki da muke da su muna da sha'awan a ce sun duba yadda za a tallafa wa waɗanda suka dawo dinnan. abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya